san bana hadara ta yi girgiza eh, eh, eh, hadara ta yi girgiza bana mm, ta girgizo abubuwa da yawa ta girgizo abubuwa da yawa ta girgizo abubuwa da yawa wai ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai hannun ibrahim inyas ya ɗaka shi a filin alkiyama ya yi alfahari da shi wa al'ummomi da annabawa wake da irin wannan wai zai kama hannun shehu ibrahim ya ɗaga hannunsa a filin alkiyama eh, ina abubakar ɗinsa ina umar ɗinsa ina usmanunsa ina su alhassan da usaini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 alhali ba su san kan wannan fannin ba sai su zo su yi jahilci kuma sun raina manzan Allah da ya ba shi irin wannan girmamawa da Allah yakan iya turo a cikin al'ummunsa masu daraja da ke masu ba su san da wannan ba ah, kuma sai su kuma sukan so su yi son zuciya in abu ya faru a cikinsu sai su boye amma in suka gana wasu su fito suna bayyanawa kun ji daina cewa halara ta yi girgiza ka lalle bana halara ta yi girgiza ya eh, hakika a buruntu halara ta yi girgiza kuma za mu kunno maka abubuwan da saudiya suka yi a bana amma kafin mu zo wannan din. sannan kuma ya kawo labarin cewa shi ibrahim inyas wai a ranar kiyama manzon allah zai kama hannunsa ya yi alfahari da shi cewa wani annabi ne yake da irin wannan abu wannan wani bayani ne takaitacce wanda shi ibrahim yakan fata allah ya yi masa haka a ranar kiyama kuma farko inda ma ya fara bayani gaji yadda ya nuna girman manzan allah ɗin kafin ya fito yake so ya ga abin da allah ya yake so ya yi masa a nan ajiwa ne na shida shi yana cewa a tarihu man a hawa hakan muhammadan na biyu likullil an biya wa biku. a tarihu za a kalshe biyu wa innahu lewal hamdi fi kafai wal kulluramiku a tarihu ba a man yalo zubi أبو البشر الآلي وبرهم لاهق ونوح وموسى ثم عيسى وكلهم يرى أن هذا بشفاعة لائق فيشفع محمود المقام مشفعا وموطا سؤالا وهو بالحق واثق Shehu ya ce a rani ma al'illati armukuna wahu, urajiti fatan min tabdu hawariku iza tabatal hadi ilayya fa innahu yugaddi zalami nuruhu wal haqa'iku. ويلحقني به السابقين تقرما fi jam'ihi جمعه aniku. ويسمع مني ذكره ومديحه يفاخر بي في الأنبياء ويرافق أقول له صحابي وأعلى مودتي فقال الهلو ساب الهديمة سابق عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب ساجلوا وتسابقوا برنتو <laughs> ka ji daga gare mu ka bar mu da kayan gidan gidanmu sha sa Allah ce fas alo ahla zikiri in kuntum la ta'lamuna ka ji shi abin da ya ce a ta'rifu man ahwahu shin ka san wannan wanda muke son sannan kuwa hakan da gaske ka sani kai buruntu muhammadan shine fa muna maganan annabi muhammadu ne ka san annabi muhammadu buruntu shine shi yace nabiyyun li kulli anbiya'i sorry da Allah ashe ban dauko abin murya ba ai mun abuwa ban sa abin tace magana ba na manta ah, saboda haka shai yana magana ce a halarar soyayya saboda haka idan aka yi magana cikin abin da ba ku sani ba sai ku zo ku yi tabargaza ku zo ku kunyata almajiranku da kansu su gane cewa ku abin nan ka fahimci zancen buruntu to ga yadda al'amarin yake da Allah ku daina jahilci a zamanin nan ba zamanin jahilci ba ne ba zamanin da eh, in kuka yi magana za mu saurara muku ba ne a ku yanzu ta kare shine shau ya ce a taribu man a awahu hakan muhammadan shin buruntu ka san wannan wanda muke son sannan kuwa ka san gaske shin ka san ma annabi muhammad da muke magana nan da gaske ka san shi kuwa in baka san shi ba nabiyyin likullil anbiya'i shine annabin dukkanin annabawa wa huwa sabiqun gaba ɗaya shi yake gabansu muhammadu rasulullah a shin ka san shi kuwa za ka shafi'u muna magana ne fa wannan mai ceto muhammadu rasulullah wa innahu shi wannan annabi muhammadu da muke sonsa muke tutiya da shi liwal hamdi fi kaffaihi wannan fa tuta ta godiya a hannunsa yake a sa'an yabu asaka rabbuka makaman mahamudan a ta'arifu ɗaha shin ka waye muke magana ko a ta'arifu ɗaha ka san annabi muhammadu mai suna ɗaha nan kuwa buruntu ka san shi in ba ka san shi ba man ya luzu bi hikuhi wanda za su zo su raba da gezarsa ma'ana wanda za su yi kamun kaba da shi wanda za su zo su lebe a cikin inuwarsa ba irin ka bane ba irina ba abul bashar ali babanmu annabi adamu ma zai gudu ya zo ya buya a karkashin tutar manzan Allah Al'ali maɗaukaki wabar laiku annabi ibrahim da kansa shi ma zai zo ya rabai da gezar annabi muhammadu wa nuhun wa musa annabi nuhu da musa summa isa da annabi isa wa kullum kai dukkaninsu yara anna haza bi shafa'ati la'ikun ne ya cancanta Shi ne wanda yake da garanti shi yake da confidence wanda zai zo ya yi ceto a ranar kiyama ka san wannan da muke magana kuwa ka san shi a kansa muke magana ka fahimci zancen fayyashfa'u mahamudul makami shi annabi muhammadu zai tashi hmm, ya yi ceto mahamudul makami hmm, a matsayin sa na sa an yaba asa ka makaman mahamudan mushaffa'an ya yi ceto wa mu su'alan shine abin da wanda za a baiwa abin tambayansa zai je ya yi sujjada ma'ana gaban ubangiji a ranar kiyama ya yi godiya godiyan da duk duniya ba wanda ya taba yi wa Allah Allah ya ce masa irfara a saka da daga kanka ya ma'aikin Allah yau ranar da za mu nuna ka ne a duniya kowa ya san ka daga tambayi duk abin da kake so mun baka kuma shine wabil haƙƙi wasu ne kwambuke da confidence a wajen Allah wanda zai tashi ya je babu fargaba ba tsoro da ya tashi ya nufi Allah annabi adamu zai ce bai isa ba ranar nan ba nasa ba ne annabi nuhu musa ibrahim duka za ce in muka je wajen za ce ba su ne mai matsayin nan ba kamar zancen ku kuma manzo Allah ya faɗa cewa dukkan su za su zo su zauna a karkashin tutan maza manzo ya cewa anna sayyadu waladi adama yawmal qiyamati wa bi yadili wa ulhamdi ma min nabiin yawma izin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i to wannan shi muke magana a kansa kyau ya ce to arani ma ali illati armuquna wa hu urajitifa urajitifa tan min khawariku to ji da aka ce wai shi ibrahim Mazala zai kama hannunsa ya alfa da shi to je ji yadda af shi ibrahim ya ce arani ma alillati yadda kuke gani fa tare da illoli da nake da shi kana ji tun farko tukunan tawaru'un da ake yi ba kun bar gemu ba ku san mutuncin gemu ba armuku na hawahu kyau ya ce to zan dubi santa inda manzon Allah yake a ranar kiyama zan dubi santansa ina ta eh, kaji orajji tifatan ina kaunan eh, manzon Allah ya juyo Allah ya hada fuska na da fuskansa in ku haka ta faru hmm? tabdul hawariku to insha Allah ina kaunan abin da ya kece hankali zai faru a wannan gurin izal tabatal hadi ilayya fa innahu in dai fa manzon Allah ya juyo muka yi ido hudu da shi manzon Allah alhadi mai shiryarwa ya juye zuwa gare ni muka iko fudu da shi to fa innahu yugaddi zalami duk wannan duhun na laifukan nawa manzon Allah zai shafe su ya wanke su nuruhu wal haqa'iqu hasken manzon Allah da hakikokin manzon Allah to zai zo gaba daya ya wanke zunubai na in shiga cikin ceton Muhammadu Rasulullahi kamar zancen bi sabiqina taqarruman yubasituni fi jam'ihi wa yu'aniqu zai sadar da ni cikin sabiquna al-awwaluna min al na wal ansar to kuma ka hana in Allah ba zai iya yi hakan ba <laughs> mutane ba ku san girman manzan Allah ba ba ku san girman Allah ba amma yau duk zamu fayyace maka a cikin hadisai kana fahimta zancen wa yulhiquni bi sabiqina zai sada ni da as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wa ma zalika ala Allah bi aziz dattijo mai gemu inna zalika ala Allah Ta takarruman kaji abin da yake takarruman dan karamci irin na manzon Allah manzon Allah da ya bai wa kututtube dabino aljanna a nan duniya mun gani an gaya mana labari mun yadda kututtube dabino amma kake bakin cikin wani wani an ce Allah zai sada shida na sabiqun ko Allah ya ka manzo Allah ya kama hannunsa ya yi alfahari da shi to za a yi alfahari da irin ku ne masu cewa iyayensa suna wuta masu cewa suna yana fasari a saye masu cewa mun a zawala mutum ne to zai alfahari da irin ku ne buruntu annabi ba zai ko mu ba mu alfahari da ku balle manzon Allah sayyidul wujudi ka fahimci zancen wayulhiquni bi sabiqina takarruman zai sada ni da eh? wanda suka shude manya manya manzo Allah ya sa ni cikin sahabbansa amma zalika ala labi aziz yubasituni fi jam'ihi wa yu'aniku ya sa ni cikin taronsa cikin al'ummansa manzan Allah ya rungume ni Muhammadu Rasulullahi saboda manzan Allah mai karamci ne duk wanda ya masa sai ya saka masa wallahi ta'ala duk wanda yayi masa duk wanda ya so shi manzan Allah ya ce almar'u ma'a man ahabba hadisin Anas dan Maliku baka karanta ba buruntu anas ya ce tun da muka shiga musulunci ba mu taba jin kalman da ya faranta mana rai ba kamar kalman da manzon ce almar'u ma aman ahabba duniya wal ahirati duniya da lahira manzo Allah yana tare da masoyansa ka fahimtan can manzo wa yurafiku to ka ji magana inda yake to a ranar mashai ibrahim ya ce Wa Yesu ma'umin ni zikin rahu, wa ma dika ku. fil am wa yi Wa Yesu ma'umin ni wa ma. ranar kiyama ma Shebura ya sai na ran gada masa. Sai na yi bashi a filin kiyama, in yi bashi, in jinjina masa kamar yadda nake a duniya, shi sana'a na. A cikin kabari ma Shebura ya sai na ran gada masa. Za iza abidal ubadu fil kabri innani bi zikiri rasulallahi wakta sawa'i wannan mutum ai dole annabi ya alfahari da shi a ranar kiyama malam buruntu <laughs> kamar zan jago to a ranar kiyama ma yace in na tashi sahabi ya zo ya ce rasulallahi matasa yaushe za a yi tashin alkiyama a ha mai ka tana da masa ya ce wallahi rasulallahi ba yawan sallah ba yawan zakka ba to me kake da shi ya ce walakin ni uhibbullaha war rasulu ni ina son Allah da manzansa manzala ya ce masa umma aman ahabba da son manzan Allah ake tutiya amma wai kai na gani ko wannan gemu naka me zai amfana buruntu <laughs> mallan tijani buruntu baka gaji mai sunan ka ba wallahi tallahi to kaji yufakhiru bi fil anbiya wa yurafiqu shay ibrahim ya ce manzo Allah zai alfahari na di zai yi alfahari da ni a ranar kiyama fil anbiya a cikin annabawa wannan kuma ai da yawa ya faru a cikin magabata hadisai sun tabbatar da haka bari mu dawo da farko hmm? wa yurafiku sai bari mu gama da baitutukan tukunan zai ce to zo mu tafi eh, masoyina ya kama hannuna hmm? wannan fa duka ana imajinin ne saboda soyayya da yake kaunarka da bawa cewa lalle ko kana tsammanin manzon Allah zai yi maka saboda me ya san irin karamci na manzon Allah ba ce wai dole ba ne <laughs> kaje ko in farko mashasa ya ce maka eh, urar jiti fatan ina kauna kauna ya fahimci cewa ko to idan ko manzon Allah zan rangada masa a filin kiyama zan ambaci zan yi yabonsa zan ambace shi yufakiru bi zai yi alfahari na difil anbiya a cikin annabawa wa yurafiku zai ce zo mu tafi sai ce masa aqulu lahu sahabi a rasulullahi akwai masoya na fa in ka kama hannuna ni kadai muka tafi yaya masoya na kuma hmm? sahabi eh, akulu lahu sahabi ina da abokanai ina da almajirai na wa ala mawaddati da masu sananin kauna na ya rasulullahi fa qala hulu sabal mitu sabiku sai manzo Allah ce kuma almajirai da masoya na Shehu Ibrahim ku zo dukkanin mu tafi wannan ai shine shafa'atul uzuma da ake magana to mu dawo kan hadisai yanzu buruntu <laughs> eh, shehu buruntu <laughs> mutane sun bar gemu ba san kimar gemu ba to an ibn umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma baqa'ukum fi ma salafa qablakum من الأمم كما بين صلاة الأسر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فأملوا بها حتى إذا تصف a jazu. وأوطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي آل الإنجيل الإنجيل فأملوا إلى صلاة العصر ثم أجزوا وأوطوا قيراطا قيراطا ثم أوتينا قرآنا فأملنا إلى غروب الشمس فأوتينا قيراطين قيراطين فقال أهل الكتابين ai rabbana ataita haula'i kirataini kirataini wa ataina qiratan qiratan wa nahnu kunna aksara amalan fa qala Allah azza wa jalla hal zalamtukum min min shay'in qalu la ya rabbana qala fa huwa fadli utihi man asha'u rawahuma buhariyu wa malikun wa ahmad wa tirmiziyu burin tuka ji wannan hadisin daga ibnu umara Allah ya dada shi da baban nashi gaba daya sai na umaru anna rasul kala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, ku sani cewa wanzuwarku yawan shekarunku da irin aikinku eh, fi ma salafa qablakum in aka kwatanta da waɗanda suka gabace ku min al'umami daga al'ummu kama baina salatil asri ila gurubi shamsi duk aikin da kuka yi fa a duniya da shekarunku da yawan ayyukanku duka kamar daga sallar asar la'asar ne zuwa magariba shine iya mu al'umma manzon Allah irin dadewanmu da kuma irin yawan aikin da muka yi fa'utiya ahlul taurati taurata aka baiwa ma'abota a taura a taura fa amilu biha suka yi aiki da ita hata in ta safal naharu lokacin da rana ta kai rana ta gushe ma'ana lokacin azhar yayi suka ce sun gaji ya ubangiji mu mun gaji da wannan aikin da ka daura mana ka ba mu iya abin da za mu ba mu mu ya isa shikenan fa uqu qiratan qiratan sai sai aka ba su kira da daya kira da daya kiran in mun dauke shi a hadisin jana'iza cewa duk mutumin da ya je ya halarci sallan jana'iza yana da kera guda ɗaya idan ya raka gawan yana da kera guda ɗaya manzo da ce kullu cin kowane kera guda ɗaya din mislu jabalul uhud kwatankwacin dutsen uhud ne sai aka ba su kira da ɗaya suma utiya ahlul injili injila sai aka baiwa ma'abotan injila injila fa'amilu su ma suka yi aiki daga azahar ila salatul asri zuwa ga sallar la'asar suma ajazu su ma suka kasa suka gaji Eh? suka ce ubangiji mun gaji ya isa haka fa utu kiratan kiratan sai su ma ba su kira da daya da daya summa utina alqur'ana manzo ce sai Allah ya ba mu alqur'ani mai girma fa amilla sai muka yi aiki ila gurubi shamsi zuwa ga faduwar rana kawai daga la'asar zuwa magariba muka yi shine dadewan mu da shine kuma yawan aikin mu fa utina kira taini sai Allah ya ba mu kira guda biyu saboda mu al'umman annabi Muhammadu ne <laughs> buruntu kai zace ko to sai irin tunaninka da basirarka sai ya kama mutanen yahudu da nasara sai suka kai kukansu hmm? fakala ahalul kitabai ne wayannan ma abota littafi guda biyu sai suka ce ma'anar yahudu da nasara ai rabbana ya ai ya ubangijinmu a taita haula kira taini kira taini ka baiwa wayannan kira guda bibbiyu wa a na kiratan kiratan mu kuma ka bamu kira guda ɗaɗɗaya wa nanu aksara amalan mu ne muka yi aiki mai yawa mu muka dade a duniya wani yanayin shekara dubu wani sama da shekara dubu sannan ka ɗauka ka ba mu kira da ɗaya wayannan sun zo sun yi shekaru kaɗan sun yi aiki kaɗan kuma ka ba su kira guda biyu ya ubangiji me haka فقال الله buruntu mun zo wajenka <laughs> she malami ka gane ko hal zalamtukum shin na zalunce ku ne tambayan da Allah ya yi musu kenan hal zalamtukum shin wai na zalunce ku ne ai na baku iya gwargwadon aikin ku ko ban baku ba suka ce hmm? hal zalamtukum min ajrikum min shay'in cikin ladan ku akwai abu da na zalunce ku da kuka yi aikin ban baku daidai da aikin ku ba qalu la wallahi baka zalunce mu baya ubangiji ka ba mu daidai amma abin da muke magana su wayannan shekaru kaɗan suka yi tuna au sabu'una ka ba su kira guda biyu mu mun yi shekara dubu sama da dubu hmm? shekara ɗarurruka kuma ga aiki mai yawa amma kira da ɗaya shi ne muka yi kuka ya ce to amma dai na zalunce ku ban ba ku hakkin ku ba suka ce eh kwarai ku ba ya ubangiji ka ba mu aikin mu kala ka ji abin da Allah ya ce buruntu <laughs> fa huwa fadli yace wannan fadala wannan falala ta ce wannan fadala ce ta ce fadala ta ce wannan utihi man asha'u zan baiwa wanda na ga dama wannan falala ta ce ba za ku yi min shishigi ba a cikin falalata zan baiwa wanda na ga dama falalata ta <laughs> <laughs> yanzu kai ma kana so ka zama ka zama bayuwa hude ka zama banasare kana tuhumar ubangiji cikin rahama da ni'imansa da falalan da yake wa bayinsa wanda ya so wanda ya ga dama buruntu na aikin hankali <laughs> ka gane ko to saboda haka hmm? kuma ka gane eh, yanayin al'umman manzan Allah kana cewa ina abokinsa a Babakar? ina umaru ina usmanu ina saboda ka rudar da mahaukata ka rudar da jahilai wanda ba san addini ba in aka kamar kana gani cewa a an zo an fifita shi ibrahim ne akan sahabbai to in ka ɗauko wannan ka'idan to tun farko ma to ga yadda Allah ya yi ka ji ko yahudawa ga yadda suka yi to yanzu kana sama yahudawa wannan fa duk cikin al'ummomi ba masu yawan annabawansu amma gashi Allah ya bamu mu al'umman manzan Allah kira guda biyu so ya bamu su kira guda ɗaya yanzu kana tuhumar Allah da rashin adalci kenan shi kuma Allah ya ce zalika fabili wannan falalata ce utihi man asha'u man asha'u zan baiwa wanda na ga dama falalata ce wannan to ka ji kuma Allah ya ce ana abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yab'asu li hadhihi ummati ra'asi kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha Allah zai tada a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammadu a kowane shekara ɗari sai ya turo wanda zai jaddada addini na sai Allah ya turo wanda zai jaddada addininsa a kowane shekara ɗari rawahu abu dawuda wal hakim wal bai hakiyu fa ko ka sani na shi ibrahim na yana ga cikin mujaddadin zamaninsa <laughs> mutane sun tara ciyawa ba su san me magana addini ba eh to mu je an anas radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala masalu ummati kaji al'umma al'ummana al'umman manzon Allah ga yadda suke wato Shi ne kwatankwacin masalu ummati kwatankwacin al'umma na masalu maɓarin kwatankwacin kamar a kwatankwacin kamar ruwan sama ne in ji manzan Allah masalu ummati masalu maɓarin kwatankwacin al'umma na kwatankwacin ruwan sama ne la yudura awwalahu khairun am akhirahu shin ruwan sama kam na farkon ne mafi alkhairi ma'ana ruwan sama da aka yi na farko shi ne mafi alkhairi ko kuma na karshe da ake yi so ne mafi alkhairi ka dubi kafasitin yadda mazala ya kwatanta al'ummansa buruntu za yi wa manzan Allah shishigi masalu ummati kwatankwacin al'umma na hmm? masalul matsari kamar ruwan sama ne la yudra ba a sani ba awwalahu khairun am akhirahu farkon ne na alheri ko na karshen na farko in ba a yi ba ba za a yi shukan ba ma na karshe kuma idan ba a yi ba za a yi fari kaga kowanne yana da kafasitinsa amma saboda dabbanci da rashin hankali idan kun tashi sai ku yi izgilanci a cikin al'umman manzon Allah kuma kowane annabawa fa suna da irin wayannan mutane masu daraja yanzu Kur'ani ne ya ba mu labarin annabi Suleiman annabin Allah ne kuma yana da cikin manzanni Allah yana zaune shi da kansa ya ce ayyukumu ya tini arsha waye ne a cikin ku zai zo min da gadon balkisu Kala ifritun minal jinni sai wani ifiritu daga cikin aljanu ya ce ana ati ka bihi kabla an takuma min makamika ni zan zo maka da gadon balkisu kafin ka tashi daga majalisinsa shi annabin Allah ne kana samani shi ba zai iya ya dauko ba ne wanda zai yi tafiyan da safe zuwa yamma sai kayi wata kafin ka isa guru daga magariba zuwa faduwan kafin asuba zai yi tafiya eh? kafin sai ka yi wata kafin ka yi wannan ka isa inda ya tafi wanda yana sarrafa aljanu da komai a yana so ya nuna musu ne ya nuna duniya na cewa ba shi ba ma a cikin al'ummansa ma akwai waliyai asib ibn barhaya ya ce ana atika bihi kabla an yatar da tarko ni annabi suleiman ni zan zo maka da gadon bilkisu kafin kiftawar ido wannan wani waliyi ne na zamanin annabi suleiman to yaya waliyin kuma zamanin annabi muhammadu kuma gashi nan har yanzu allah ya turo annabi musa annabin allah ne manzan Allah ne yana cikin ulul azumi minar rusuli yana da wani hasa'is shi kadai yake da shi zai mai zance da Allah ne kalamullahi shi mai zance da Allah ne kalimullahi to wannan duka Allah ya tura shi wajen wani bawansa Eh? abdan min abdan min yi naku min ladun na ilma haka Allah ya je Wakar Allah Musa halatta biyu ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan abinda malamai aka yi ittifaki shine hadiru waliyi ne wasu suka ce a'a annabi ne to ni anan nake cewa kaddara ma annabi ne in ma hadir ya zama annabi har yanzu annabi Musa yana gaba da shi saboda annabi Musa yana cikin manzanni 313 ɗauko har yanzu hajir ka ce shi ma manzo ne har yanzu annabi musa yana gaba da shi saboda annabi musa yana cikin ulul azumi mina rusuli wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa buna maryama ka gane dole ka hakura a daraja da kima da ɗaukaka annabi musa yana gaba da hajir amma allah ya turo annabi musa wajen hadir yana cewa halatta biyu ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushdan hadir wali yana cewa masa kala inna kallon tastati a ma'i sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubran qala in insha Allah sabiran wala a'si laka amra ana nabin Allah ne gashi nan waliyin Allah yana karantar da shi kuma Allah ne ya ce ya je wajen to mu dawo buruntu a irin tunaninka da kwakwalwarka annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga hadisin shi ma anan hmm? ga shi ma hadisin anan Allah ya aiko da eh Allah ya aiko da hadir hmm? hadir ba hadir sorry to say ba hadir ba waisul karni hmm? waisul karni Allah ya aiko shi zuwa ga wajen wa wajen Allah yana manzala yana gaya wa sahabbansa hmm, idan suka yi zamani da hmm, waisul karni to su zo su nemi albarkacinsa hmm, su zo su nemi tabarruki a wajen waisul karni to ina ji gurin da na sa alaman ko ya fita wai sulkarni nan kuma duk malamai sun tabbatar shi tabi'i ne hmm? dukka malaman duniya sun tabbatar hmm? shi tabi'i ne amma ga shi nan hmm? yana tare da al'umman a manzo Allah ya ce saidina abubakar din yana ciki sayyidina umaru yana ciki idan suka zo eh, idan suka zo suka haɗu da wai karni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su je yayi musu addu'a hmm? ya ya yi musu abu musa ash'ari ga shi nan hmm? hairu tabi'ina mafificin tabi'in Wai karni radiyallahu anhu uwaisul karni manzan Allah da kansa ne ya ce yanzu kana cewa ina abubakar nashi ina umaru nashi ina usmanu nashi ina aliyu nashi ha wannan maziya ce wannan falala ce wanda dazu kamar maka faɗa cewa eh, zalika fadli wannan fadala ta ce utihi man asha zan baiwa wanda na so na ga dama to ga uwai sulkarni manzamu Allah ne ya gaya wa sayidina abubakar su sayidina abubakar da umaru da usmanu da aliyu eh, cewa eh, inna rasulullahi sallallahu alaihi qala inna rajulan yatikum min al-yaman yuqalu lahu uwaisu la yada'u bil yamani ghayra umman ummun lahu قد كان به بياد فضى الله فأذهب عنه إلا موضيع دينار أو درهم فمن لقيه منكم ودواكي مغانا دا صحابي فمن لقيه faman laqiyahu minkum duk wanda ya gamu da shi fal yastaghfir lakum to ya nema muku gafara ya za ka yi da wani hadisi Wai sulkarni yana daga cikin a hadisin abin da ya tabbatar shi ne. lahu walidatun fa biha barrun lau aqsama ala Allah la abarrahu yana da makamin in ya gansai da Allah sai Allah ya kubutar da rasuwansa in ce wallahi tallahi yanzu ne sai an yi ruwa ko a tsakiyar rani ne sai an yi ruwa zala ya cewa sai na abubakar sai na da umaru da usmanu kuma sun zo sun gamu da sai na umaru kuma sai na umaru ya nemi ya yi masa addu'a to ya zaka ce da wannan hadisin kuma malam mai dogon gemu an fahimci zancen to saboda haka mu je a gurguje har yanzu ga hadisai Hmm? ja a gurguje har yanzu ga hadisai su kuma ba mu san me zaka ce da su ba Wanzala hmm? yana cewa sayati zamanin ahizu fi dinihi القابل على الجمر للآمل فيه أجر خمسين وفي رواية سبعين قالوا يا رسول الله منا أو منهم قال بل منكم لأنكم تجدون في الخير آوانا وهم لا يجدون آوانا أو كما قال وفي رواية تاتي أيام للعامل فيها أجر خمسين كيل منا أو منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي min hadisi abi sa'alabata marfu'an hadisi ya zo <clears throat> manzala sallallahu yana cewa akwai wani zamanin da zai zo masu riko da addini a wannan zamanin eh, kamar masu rike da garwashin wuta ne a hannunsu kamar haka ne manzala ya kwatanta su saboda haka manzala ya ce to a wannan lokacin mai aiki a cikinsu Hmm? fihi ajuru hamsina yana da ladan mutum hamsin ba mutum ɗaya ba mutum hamsin lada mutum hamsin kuma a ƙarshen zamani ne za su zo a cikin al'umman manzan Allah wa fi ruwayatin kai a wata ruwaya ma saba'ina manzan Allah ya ce ladan mutum saba'in shi ba wannan ba sahabi bane ba tabi bane ba tabi ta bane a ƙarshen zamani za su zo in ji Muhammadu Rasulullahi kalu sahabai suka ce ya rasulallahi mun ji maka ce akwai waɗanda zai zamani da zai zo masu riko da addini a wannan lokacin me yi aiki a wannan lokacin kamar mutum hamsin mutum hamsin din nan minna au minhum irin mu a cikin mu musa ne ko a cikin su ka ji buruntu abinda manzo Allah ya ce bal minkum bal ko a cikin sahabban hasabaina a cikin ku mutum ɗaya da zai ya yi riko da addini a wannan zamanin tana daidai da mutum hamsin a cikinku a wata ruwaya mutum saba'in a cikinku hadisi kuma abu dawuda ya ruwaito shi da tirmizi sun ruwaici hadisin nan abu dawuda da tirmizi sun ruwaici hadisin nan li'annakum tajiduna fil khairi awana saboda ku kuna tare da ni kuna samun taimako na aya yana sauka mala'iku suna dafa muku su wayancan lokacin ba su da mataimaki amma ku kuna tare da ni kuna samun mata taimako daga gare ni Allah ma ba zai azabtar da ku ba saboda ni ina cikin ku duk wani gudumawa daga Allah kuna samu saboda ina cikin ku amma su wancan ba su ganni ba ba su ji ni ba ka fahimci buruntu eh a wata ruwaya din ya a tati ayyaman akwai wasu kwanaki da zai zo lil amili fiha mai aiki a cikin wannan kwanakin a karshen zamani ajru hamsina ladan mutum hamsin kila sabai suka ce minna au minhum ya rasulullahi mutum hamsin din a irin mutanen na zamanin ko a irin mutane irin na irin musa habbai minna minhum irin mutane hamsin cikinmu ko kuma irin hamsin na cikinsu na wannan karshen zamanin manzo Allah ce bal minkum irin mutane sahabbai guda hamsin a wata ruwaya ko saba'in kuma duk wani abin ba abin da ya jawo muku saboda raina annabi da kuke yi saboda ba su ba ganin kimar Allah da kimar manzansa wani kame a ciki dan Allah Allah ya ce Allah yana kaunan manzan Allah ya yi alfahari da ni a cikin al'ummansa duk annabawa akwai waɗanda suke alfahari da su a cikin kamar yadda yanzu na faɗa ga annabi Suleiman ga abin da ya faru a zamaninsa ga annabi Musa ga shi na Allah ya hada shi da hadir ana so ka ce mun hadir ya fi shi a'a maziya ce kamar manzala da ya ce wanda ya karanta kulhu wallahu kafa uku daidai yake da wanda ya sauke alkur'ani Allah ya bamu dare guda ɗaya hairun min alfi shahar ire irin wayannan ne maziya ce falala ce saboda Allah ya ɗaukaka mu Allah ya girmama mu sai me in aka ce maka idan wani ya shiga ɗari ka Allah zai gafarta wa kakanninsa da iyayensa sai me a ciki ku kawai burinku hmm? ku ɗauki al'umman manzan Allah ku kai su wuta shine burinku ku mu kuma bure mu ba mu ki duk duniya su shiga aljanna ba wannan shine bambancin mu da ku hmm? a wani hadisi manzala cewa akwai wasu mutane za su zo su bayyana a karshen zamani a cikin al'umma na wayannan mutane inda zaka ce musu su dauki duk abin da suka mallaka duk abin da suka suka suke da shi na dukiya su bayar dan su yi min gani guda ɗaya manzon Allah ya yi mana shaida da cewa za mu bayar dan mu yi wa manzon Allah kallo guda ɗaya to buruntu ga kuma a saraba ga saraba ta ce ai halara ta yi girgiza ai ga inda halaran ta yi girgiza ga inda halara ta yi girgiza dubi wani wani dan uwanka David. ne ba sai faɗa haka albani ya faɗa dukkan malamai suna suke tafiya Dala <laughs> yanzu wannan shi ma suna ne ku ko lafiya. <laughs> yanzu dala ku dubi gemu a gurin nan dala ku dubi gemu yanzu in ka biya wayan nan gemu ba za ka saya ba za a barka a tasha a tafi ba <laughs> in ne kawai dan gemu ne mutum ya tara ya zo ya gaya maka duk maganar da ka ya faɗa kawai ka yadda <laughs> inna lillahi raji'un to ga kuma halara ta girgiza na biyu <laughs> buruntu ga halara ta girgiza a saudiya aka yi wannan السلام عليكم اخواني شوفوا هذا المقطع وراجعتي لكم لن يشهد تاريخ الامه عهرا وسقوطا وخزيا كالذي وصلت اليه السعوديه شاهدوا الذي يحصل في موسم الرياض وبمناسبة عيد العهر الوطني السعودي يستقبلون فرقة تغني بآيات القرآن الكريم بصورة مبتذلة شيطانية شفتوا أحبائي هذا هو عمقنا العربي هذا هو الإسلام الذي يدعونه إخواني إذا تماهينا واسترخينا وإذا خضعنا إلى اليهود وطبعنا وياهم فستكون هذه النتيجة فأبسط ما يصنعون بديننا هو تحويل القرآن الكريم إلى أغاني راب وآيات القرآن سوف تغنى بهذه اللهجة وبهذه الطريقة الشيطانية yan uwa kun ji abin da baiwar Allah nan ta faɗa wannan shi ba abin dariya ba ne sai dai abin kuka abin kuka a saudiya aka yi a maulidin samun yancin saudiya ƙur'ani ne ake rab da ita ƙur'ani ne bari ku ji السلام عليكم اخواني شوفوا هذا المقطع مراجعتي لكم وجمي الشمس والقمر قرآني ne ake rab da ita a ina a saudiya qur'ani ne ake rabda ita a ina buruntu kaji wannan يقول الإنسان يوم يجد أين المفر لم يشهد تاريخ عهرا وسقوطا وخ... كجي وانا أبو السلام عليكم أخواني شوفوا هذا المقطع وراجعت لكم وجل يسر والكمال وكل انسان عيد اين المطر لم يشهد تاريخ الامه عهرا وسقوطا وخزيا كالذي وصلت اليه السعوديه شاهدوا الذي يحصل في موسم الرياض وبمناسبة عيد العهر الوطني السعودي يستقبلون فرقة تغني بآيات القرآن الكريم بصورة مبتذلة شيء baka fito kun yi magana akan wannan iskanci da aka yi ba a saudiya ba ku fito kun yi ba zo kun tara gemu hmm? kuna halalatar girgiza iya gurin sharri na ita ce idonku yake kallo duk alkhairi da aka yi akan maulidin manzon Allah ba shi kuke kallo ba sai wasu wanda fasikai suka je suka yi wani abin da bai dace ba kuma al'adul ita adalci almusawatu fil hukumi bainan nasi daidaita tsakanin mutane a cikin hukunci yanzu dai gashi nan ya kula yau mai zana rab ake yi da Kur'ani. to yaya da halarar ta girgiza ya zai haɗu rab da alkur'ani da ayoyin Allah hmm? aba malam aba burunto. mun tara gemu hmm? muna karyata manzan Allah kuna karyata abin da ya zo a nassosin aya kuna karyata abin da ya zo a hadisai birjak ku fito ku yi magana ga irin shashancin da aka yi a saudiya akwai na yi karatu akan wannan musamman bidiyoyi iri daban-daban na shashanci akwai wanda ma tsirara take a cikin saudiya tsirara take a cikin saudiya duk ba ku fito kun yi magana ba sai waɗannan da suka yi wannan shine a wajenku abin abin magana da zagi da cin mutunci ga ta ga tanan sirara ana dauke da tutar la ilaha illallah ga tanan ku ganta ko riga babu a jikin naziri naziri riga babu a jikinta suna ɗauke ta tuta la ilaha illallah muhammadun rasulullahi da wannan da halaya ta girgiza wanne ta fi girgiza naziri naziri amma sirara take kuma abin haushin a jikin buɗin motar gashi nan tuta la ilaha illallah a hannunta tana dauke da tuta la ilaha illallah muhammadu a ina a saudiya akwai halar ta girgiza da wannan ta kai wannan muni amma saboda ku munafikai ne idon ku baya zuwa kan wannan abin alal akalla mana ku fito ku ce eh lalle kuwa akwai gurare da kyau da akwai wanda suka fito suka yi kuma abin da bai dace ba kuma babu wani adalcin